Katin neman aiki ta wajaba ga duka masu neman aiki wanda doka ishirin da 25 ga watan Satumba na 2012 na kundin aiki ya yi tanadi. Isufu Bubakar Hassan shugaban sashen ƙididdiga a ma'aikatar ANPA ya yi ƙarin bayani a game da wannan kati. carte qui permet sai Wannan kati dama ce ga duk mai neman aiki ya samu rubuta kansa a harabar ANPE. A nan ne ake samun wannan katin domin ya shiga jerin masu bidar aiki. Da zaran an rubuta ka, amfanin da gareta shine falala ce mai baiwa mashawarta ANPE damar su tuntube ka, su tallafa ma, su dafa ma zuwa ga samun aiki, kuma su baka labari akan bayanai da ke akwai ga irin ma'aikatan da ake nema. Menene amfanin wannan kati? amfanin da ke ga wannan katin kashi biyu ne na farko duk mai neman aiki ya waje ba ya kasance yana da wannan katin kuma ya sanya ta a cikin takardunsa na neman aiki don kundin tsarin aiki ya tilasta haka haka zalika masu ɗaukar ma'aikata su ma sun tilasta haka na biyu duk mutumin da ke son ya samu amfanin abubuwan da suka dangantu da tsarin tallafawa don samun ci gaba ga cin moriyar aiki kamar samun ƙarin ilimi tsarin shiga nau'in inganta sana'a da tsarin sauya shiga sabon nau'i da 'ya'yan npa ta shimfiɗa idan baka da wannan katin to wani shinge ne gare ka don ana iya watsi da takardunka a kowane lokaci kuma ba za ka samun cin moriya ba dangance da tsarin na npa kuna iya mana bayani abubuwan da wannan katin ya kumsa wanda ke da wannan katin akwai sunansa bisa katin da sunan mahaifinsa da shaidar 'yan kasancinsa namiji ne ko mace ne irin aikin da mutumin ke nema da kuma ranar da aka rubuta shi a yamai ko kuma a cikin wani yanki yanki na ƙasa. Don INPA akwai rasanta a cikin yankuna takwas na ƙasar Nijar. Katin na da wa'adin inganci na shekara biyar. Ya ake iya samun wannan kati? lakart ta ake ba da katin a npo ake zuwa a same ta sai a da kat identity ko takardar shaidar izinin zama cikin kasa ko fasfo kuma a gama da diploma na karshe wani kira kuke da ga duka masu neman aiki duk mai neman aiki ko buɗi ga samun cin moriyar ko hanyar shiga wani aiki to ya je cibiyar ya sadu da mashawartan harabar ya yi tambayoyin kuma ya samu labarun da za su gamsar da shi ga bukatun neman aikin da yake